Ina ne ne ne da shafin shi ne ka kan annabi معنى الآية da ya tafi zuwa ya ce wani zalar da ta da shi ne da ne da sababin saukar aya with attitude. We have to live wannan zance shi da za su na kawo bayani ce ta da ruwa ya da zai ruwa ya kawo shayar da gonarka kana shayar da gonarka ruwa na kaiwa ko ina to shi ne da zai zai ka ce ruwan jin gajira ruwa a kan da gonar ya ta ko ya ta ba ta ka kai ruwa ya kai ko ina Ya, shi ya cancanta a da ubangiji ko da ake yi irin alamin da kila zama kowane ubangiji da wanda ya ya cewa ko wannan ba shi wani ne haka ma wani hukunci da ta ba shi ne hukuncin ba za a ne yadda ka iya akwai da ka iya wannan shi ne Allah ya tsere wala wani aka zama na a dai. Wala wani aka zama na a dai أو خذوا من ديارهم ما فعلوا ففعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ولو أنا كتبنا عليهم أن يدخلوا أنفسهم أو يدخلوا ما فعلوا da ya kauya da ya cewa wala ce da an mutu irin wannan ne kuma da ya shi ne da a ya ka

imana saboda imanin na nan daram ya yi ayyuka ya yi wani kawai ba wajen da Allah ya ce in za ka yi lokacin ilimin kiyaye Allah ya ce ba za su yi sai dai an daga cikin su ba a rasa waɗanda imanin za su ya kai saboda karfin imanin da na iya yi ko da yanzu da shi da kabiru da shi ko mutu a

ba alkalamu shi ne mata musu da ba kone ba ce mama idan aka rasa wani aka samu wani da masiya amma kuma wasu suna na an gane kamar a ce da ah, abu ana ce idan to mutum na ne shi ba mutum na ke فجاء الطلاب فلوحهم يبي إلا زيد كتب ورأيت الطلاب إلا زيد ما نبى مكتبا من زيد بدل إن مكتبنا منهم مرسول ما مررت بالطلاب إلا زيد وإلا زيد wannan ga wannan cikin ayyukan wannan mutum ya zaɓi da kwanakun ne za su samu da su karatun da ke shi a gane idan ya haɗa ga mutum da ne ga mutum da ne ko ya zo wanda ya zo mutum mutum na da zai zo da nasaba su mun ana cikin kuma menene mutum ta ne wani abu ko ma ko ko da Allah ya yi da Allah ya zai شرط لله الزينة الله يقول لك أنه هو idan kuma rubuta ta biyo amma da ke aja Allahu ma kara ma kara kuruba illa ko kara kuruba illa ma warar ko illa sam'atin da wannan wajibi wani da Allah ya ce wala wannan ya yi wajen zai iya fi yawa amma duk da aka yi yawa wasu mutane wannan yake ala asirin nufin nasi ana yi wata nasaba ala nufin amma ba da yawa shi ne ta ne nan ba shi ne da yawa ba yawanci da sun kusa da sun kusa da yawanci da na mai ciwo ne وأما يستثنى منه فاستثناء بدل وكأن أنا سام كودا من بيو لأن معاملة كده ولكن في قليل كأن فيه والنجراء من عالم وقالوه إلا قليلا إذ أو إلا فعلا قليلا هو أن إلا فعلا ومن لا يجد إلا الله ما فعلوه إلا قليلا وأنا إلا إلا قليلا أبا كثير عودة إليه كنت تكثر السوى المقام الأشياء ما فعلوه إلا قليلا أو أشياء وأشياء وأشياء وأشياء وأشياء harariyar fuska shi ne idan mutum ta sami umarciyo wa idan wani ta sami umarciyo kuma mutum ta sami umarciyo to zai zama bada na an zai suke kira wa mota da su a wasu ruwa ba a lokacin da ta ce amma abin da yake a kan daga wasu arabawa a rawar kuma da yawa ma shi ne ita a kanin kuma ya zo da nasara wani mutum da ke ko da yi zawon a kan wancan wasu ko suka ce a'a za a kaddara shi illa illa kan yawwa a yanzu an ga kai lafiya kare an fita daga istisna gaba daya ya kawo shi daga babin istisna ya kai babin masar babin masar da wanda ke an kala an kala an kala ta bata irin lusa fahim ahmad duk wanda ana jira wata abu a matsayin masayar shi ne makudu mutula gane ko to da haka da ya ce illa kalilan minhu ya ce to kalilan yanzu ba mu kasu da ala annahu ifadu ifadu ma'ruf kulfare da masdar mahzuf ne ne masdar za a ɗauko shi daga ma fa'alu

kaga sai ka bashi ana ka ce to kenan dan kai ko an da to ne ka da wani abu ya gabata ba bayani kawai aka ce kenan za ka bayyana karatu kayan kwarfai da baya da ka iya zuwa wadda tsantsar wannan tambayar shi ne ba saboda shi zan jawabi da haka da Allah ya ce idan la'adi na mun da sunna to kenan da to kenan nan kuma an tsara yi sai da tabbata idan da mulai ne ba wa illa da ke da amma an yi tambaya ya zama alkhairi gare su kuma cikin da to me za su samu kamar tambayar to me za su samu ya samu an cewa wa na ake na ya riga ku ya riga na bari وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ذلك da مقدر yin لو a ذلك Tuwan sun aikata haka ba shi ne kenan nan zamu ba su lada mai girma ya ce wa idan lafiya na umin ladun na ajiyar azima wala hadainahum siratan mustaqima kuma da mun shirya da su a farki madaidaici kan shi ko da kuma mun shiryar da su da farki madaidaici shi ma kufin ne alala adinahum wala hadainahum da mun ba su da mun shiryar da su kaga yana karkashin eh, jawabin da malamin ya ce wa idan la'atinahum min ladunna ajran azima wa la'adainahum siratan mustaqima kaga wannan lahadi ta mutu ba daga an galan bai kama da fasara shi ba saboda ya kada kuma abu ne wanda yake a bayyane ta masa iko zo mu ci kafin zo يطيع الله والرسول فقد فاز ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما لا الله شيء ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا من يطع الله والرسول Allah ya ce duk wanda ya ba Allah da manzo da da'a kuma Allah da'a yau manzo da'a fa ulaika ma allazina an'ama Allahu alaihim min an-nabiyyin wa as da wanda Allah ya da والشهداء والشهيدين والصالحين لبايا صلى عليه وحسن أولئك رفيقا وأن تنسوك تكون أبو كي وأبو كان wannan kenan da awar rasul wannan shine sarari an wanda wanda ya ba Allah sai ya nuna mana man ana nufin duk wanda ya ba mutum guda bane man yuti illaha war rasul kan yuti an kawo ta asigar kuma mutum guda ba ce man yuti illaha ba man yuti daga yuti ina guda sai Allah ya ce fa'ula'ika gurin jawabi sai aka kawo su jami'i fa'ula'ika waɗancan daga wanda ya nuna sharaɗin ma'anarsa ana da kun shafa to da ka wanda ya bi Allah da manzon sa da sakamakon sa shi fa'ula'ika ma alladina an'ama دون أولئك ربيك قال يتجواء ثواب على الطاعة كل شيء يتجواء الطاعة شيء الله يجيب عشان هذا ما يشرحي يتهم أيهم معهم في الجنة suna tare da waɗannan maɗauka waɗanda suke koyi wurin gida mazauni mazauni a aljanna kusanci ga Allah waɗanda suke koyi bisa ga kyawawa ke yawa ya zai fi biyar da su sai shi wada sai sai suna annabawa zuwa mataki mataki wanda daraja yana sama wanda ya fi haka haka abin ke cikin daraja inda Allah yake don haka wannan kenan tawabun ala sa'ati ay umma ahum fil janna هذه ala, sai بقوله تعالى صراط zai أنعمت عليهم ولا آية aiki da fasa faɗin Allah da yake cewa ya koya mana cikin Allah mu dinga roƙon da cewa ke da ranar mutane ka ce yadda mu tafarki wani sai wani bayanin tafarki wani ne sun wanne ne shi ne tsirafan and they will za ka ƙara yawon ita yawon ta gidaje tsarin da asalin wannan ce da asali ke harafin karshe na fi'ilin yawon sai zama da wani fi'ilo da wani ne asalin fi'ilin yace asalin fi'ilin ka ɗauko shi daga ɗaya biyu wasu malaman lanar sirri ce ku. asiliku asiliku shi ne gaskiya don ma'ana mai yawan gaskiya shi ne tsari za ka ce zama da ce da yawan tarbiyya na daka ba tare da canza ba daka tarbiyya kuma yawan faɗin gaskiya zai zama gaski kwan ina ce daga sadaka ɗin mata da ce gelon a sadaka harafi na farko shi ne sa wanda ce da kuma ke kawo kamar da aka wa ba'ul a cikin sadaka rabban sadaka da ya zama ci a ga ta zama to ne wani sai harafi da biyu da a a harafi da biyu shi da biyu ya a ga ta ci da ne da aini shi ma sai a kawo shi ne da ci da ci an gane ko sannan titin na ita ma ba ta wasu lantarkara sannan kuma a dinka da a mata shadda babban sadaka da ya ce shi shi an shaddada da shi ne shi sannan bayan harafi na biyu ayyun sai a sami yawo haka bayan lalun sai a sami yawo da harkar ziyada ya ce shi sai a kawo harafin karshe shi ne ta tare ya ce shi lot shi lot kuraka kauli na farko shi wata jikun kila cikin jiki daga cikin ma'ana da yawa da gaskiya قولي نبيه ومن التصديق tasiri في kuma gaskatawa ya ka bisa ga wannan kawai da yawan gaskatawa ya wani magana da ce gaskiya ne game da magarbi ya abin da ya daga wazara sallallahu alaihi ya gaskata a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya isra'ila mai gane da ke da sai ka wurin da suka shafa wani yadda ya tabbata bai sabo akwai sabon labari Kun je cikin daren nan ga yabon da ya faru an je da shi daga nan an haura da ni saboda da ya saboda da ya saboda saboda bakwai kuma aka dawo da ni a cikin daren zuwa baitul maqdis kuma daga baitul maqdis aka sake dawo da ni maka a cikin daren nan yanzu wannan magana da ta yiwuwa ne ya ce wani wata shi ke da suka ce to ai yanzu sun samu abin da za su je wurin abokan shi da kansa zai kare da ba su ce yau kan mun zo maka da abin da kai da kanka za ka dawo daga rikin zari yadda ne ba su kace zari zari zari zari yadda muke yi wata guda wai da aka yi da shi a gare shi zama da tsaya a nan makawai sama ka duba ka gaba na haura da shi gaba saman ba wannan ba wai akwai wata akwai wata akwai wata ko da aka dawo da shi duka kuma shi dare sai ya faɗa ita wani ba ya ji wani ba ya yana so ya tabbatar da ya faɗa ne daga ce ne da ta ba, yadda kun tabbata ya faɗa suka ce sun tabbata ga wani wani sun har ya faɗa ya gaskiya magana da ba ta fita daga bakin sa wata shi ne ko da yau da to da ka kun ana ɗaukar shi daga asiriku wa al tasiri kuma duka ana haka an ce kun mai yawan dan gaskiya kuma mai yawan faɗin gaskiya Allah ya wanda bai ga shirki dakare wanda ya zo da gaskiya kuma ya gaskata ta kaga yana mana gaskiya kuma yana gaskata gaskiyar a ruwansa shi ne yace wal muradu bi al mubalaga mubalaga mubalaga shi ne ba wanda ya kai wakura wurin gaskiya ba ko wanda da gaskiya ke ba ko wanda da gaskiya ta wace ta wace ci ba ko wanda gaskiya ta ta ta gaskiya haka nan gaskiya ta wace ta ta gaskiya ta wace misalin da ta yace ke kuna da fa kun ta fi da ta ba da kiyaye kai dole da dukkan mutane sai su ne matsayin da yake sama

an gane ko shahidin wanda ya halatta haka shahidin da yi da wani shahada ba da rayuwarsa ba da dukiyarsa fi sabi da ta da wani a cikin Allah kuma ya rasa rayuwarsa man jara ma jara wanda da da shahidai ne amma ba a yaki ba a su ne sa'irin sura da kallon a wanda ya nufi yawa wanda ya nufi ya shi ma da shi ne sura da kallon sa'i a yi wa sa'i wani wani hadisi sa'i wani mawaruru sa'i wani mawaruru sa'i wanda ya wata cikin ɗahuwar annoba wanda ya mutu da ciwon ci wanda ya mutu da kitsewa da hariru wanda ya mutu a gobara ta waɗannan shi ba su ne yara majara suka gudana magudanar wanda ya mutu ne da ne da shahidi da kayan da wanda shi ne wuri so wanda ya mutu shi ma shahidi ne hasu zama wa da fi hadisi annahu sab'ar kamar da ke zuwa fitar da ke zuwa sab'ar gani ya ce sahihu sahihu sahihu sahihu ko sahihu al-hadith da yi da wannan ne ta cikin cewa sai a jara wajira a shuhada wasari ina da salihan bayi da Allah ya ce wa hasbuna ulai ka rafiqa wadannan shi ne ulai da yake kira ishara an gane ishara ko nuri hada shi ne nuri ishara hadihi yau an gane ko ha ulai wadannan ulai ta wannan kamun da lawan da lawan da yake da lawan bukuku wajen ka waɗancan ƙarfi ne ka da ruwa yake nuni ga cewa ya ce waɗancan nuni ga suwa suwa ya waɗancan ke fassara wani ke ce al-isharatu ila al-asnafil al-fadakin al-kura waɗannan sirri sirri guda guda da kafata mutu a kai shara zuwa waɗancan duniya da dina wasu sirri dina wasu ayayi guda hudu su ne al'adar arba'atul mazkura su ne Allah ya ce ulaika ne wa salihin wa ulaika wa hasuna ulaika rafiqa to hasuna sun kyautar mana sun dace da kyawun arrafiq menene arrafiq shi yace wani jama'a على الواحد والجماعة الشيء كان وعودا كان عملي da mutum guda a kera yawon abokin zama ko abokin tafiya haka nan kamar yadda ake cewa alhaji alhaji su abokin kyautawa idan guda ɗaya ne tsale idan suna da yawa ba. haka nan rafiqun abokin tafiya da abokin zama idan guda ɗaya ne ya zama rafiq idan suna da yawa sun zama rafiq ba sai an ce ruba abuwa ruba abu ne da amma guda ɗaya yana wadatarwa haka nan kamar ga a zo shi ma yana zuwa ga guda a cikin shi azuwan haka nan suna da yawa ma azu A ce an ce a da. an zo aka ce da kuma alama ata ya yi so in gura da shawarar yi ba kun tun ta wuro an tuma a ba hukumar awwalo fa inna hum haka sai da yake fa inna hum ya ce azuwan ya yi da kuma jami'i da ya ce fa inna hum a da ba

yace wa huwa mufradun bayyana bihi jins ya eh, zo mufrad suna bayanin jins wanda jins abubuwan da ba shi ne ba nan zuwa mufrad ba da jins da jins wa ma'anar kalam barun ibtida'un للراحة التي ينال kun مرافقة هؤلاء. كيف يكون معنى الآية الإفضاء؟ تمام الأبائي. cewa waɗanda suke su ne eh, wanda suka fi Allah da manzansa ga ɗa ga halin da su. Sannan kuma har ila yau da ke da awa tana kiran cewa mu ma ga abin da za mu aikata mu shiga cikin wani shi ne da awa. Ya ce da ta'atin lafi yau na lubi ha murafa da zakulai wannan yake so ya zama so yana mafaka da waɗanda yana tarayya da su yana abota da su fadlu min Allah wannan fadala ce Allah shiri da waɗannan ya ba su haka kar mu cewa ko da ba da ke sababi to da ce wannan fa fadala ce daga Allah ka dauka cewa shi kenan na riga na yi sallah shi kenan a'a yin sallah da ce wannan shi daga Allah ne za ka ko da ka dauki sababi to sai ana hakan ya zama fadlu min Allah har ki balala ta yi samu duniya mataki da samun arziki to arziki da su ka samu ba wannan mataki ba ne ba Allah ne falala da Allah shi ya ce zalika al min Allah ko ba kaga wannan to ana da kwanci wanda ke zalika zalin ita ce ya shara lamun ita ce ya dan abu a ce zalika wancan sun kusa ne a ce zalika za ka wannan a zalika wanda ta kuma kafa ne ka sa wanda ke wuta yau da ku za ka daga zalika da shi yake wuta sai da zalika sai suna da yawa zalika ko idan mutane da fasari kunna gani zalika kunna waɗannan su ne sai ke zalika al-fadlu min Allah ya rasu da wani al-fa'il kuma wannan zalika ishara ne zuwa ga wannan samari wannan lada da Allah zai bayar bisa wannan a'a ladan wanda shi shine bi murafaqati man zikira fil janna cewa tare da waɗanda aka ambata waɗanda suka kowa da rai na bawa da jikin shaidai jami'ai kasancewa tare da zuwa cikin aljanna wannan halala ne fadlu ibad zalika fadlu min Allah ko kuma khabar ko da wani zalika al-fadlu min Allah an gane ko sai min Allah ya zama shi ne kaba yaro maduro muta'alliqun bil khabar al-mahdhuf ya zama zalika al-fadlu wannan falalar daga Allah an gane shi ne ma'anar zama to wata da ziba wancan falalar zalikal al-fadlu wancan falalar shi ne daga Allah ko min Allah ko ko zama zalika wancan

حكيما كراما كفى لله عليما الله في الغاية كفى الله الله يا ولد يا جدا wannan babu da suna kiranta babu zaniya an gane ko kafalin lahi alhamdulillahi na ji ne bai kafalin lahi alima na kafan allah ya ita da haka da kasa wa allah ta a kai bakura da samun fasi kafalin lahi alima sallai gudun tsayawa a lokacin gaba za mu tashi sabon bayani insha da mu da ya shafi da kai kwamiti cikin bawa Allah da yake zuwa su malami ne kuma a zuwa wannan karatu da yaro yaron da mahaifiyar na da ya ta mata da

kuma da suka yi zamanin eh, ya kira kawanta da shi su ne suka rike eh, su da mafi tafi kungiyar su da maura to alhamdulillah ya yi ba zai daga zai rika ya yi ba zai bar wata da gina bar wata amma ruwa da ba ya da wasu za a bar wata Allah ya sa wata Allah ya nuna wata za a nuna wata goma da rai kiyar gobirawa wanda ya zuwa Kamar yadda muka sani cewa muna ƙoƙarin da yin wannan titin ainihin wanda da gari shi ta ainihin makaranta daga makaranta ga yana kan kuɗi miliyan talatin da shida mutane sun kokari mun samu haɗa kuɗi kusan miliyan goma sha bakwai eh, eh, eh, yanzu dai mun haɗa kusan miliyan ashirin aka haɗa miliyan ashirin sai aka yi magana da mutanen nan jiya mun haɗa da sunan da lalata rubutu shi ne shirye da yadda aka yi cikin wannan filin kan miliyan talatin da shida shi da yanzu yana je banki ya samu su miliyan ashirin ya amsa miliyan ashirin sauran miliyan goma sha shida yanzu wanda ake nema Da jama'a kuma babu suna domin a ɗaliban da suka yi ajiyar cewa da jiya da aka mutu kayan ajiyar da malam nan sai a cikin ajiyar da sun shirka kuma sati biyu wato kwana goma sha hudu gundiya sauran miliyan goma sha shida daga kwana mana kuma wani sati in ke mun kasa cikin sati biyu wato masu zama kenan sati uku kenan ya ba za su ainihin sayar da wurin sannan su ja amma daga cikin akwai na abubuwa waɗanda muka ɗan lura da sun cewa insha Allah in miliyan guda muka ɗan kusa miliyan biyu muka saka insha Allah yana da wahala sai zan ma wani wani wani damuwa saboda yana da wahala sai zan ma wani kuɗi kuma muna tunanin sha Allah za a samu ko da aro ne muna nema a lokacin da miliyan goma sha shida samu masu wani shi ne Allah ko da aro na tsara mana ya san dai wurin kuma Allah ya so mun riga mun kaza kafin inda muka tunani lalle za mu same su ba da haka insha Allah za a samu Allah muna kira ga wanda suke da hannu da shi ne da haka za mana ko da aro ne su ba za mu samu abin da zan biya wadannan kuɗi insha Allah dole shi abin da ake ciki kuma wanda yake sanin yana da wani wanda zai ya masa magana game da wannan tun daga aro zai je gina da social media dan ya. insha Allah muna tunanin kanin mata cikin insha Allah ko ga aro ko ta samun kuɗaɗen insha Allah za mu iya taimaka muna da addu'a akan wannan saboda ba su yi ci idan ga shi nan da wannan gashi nan bakin titi da wannan makarantar shi nan yamma da makarantar ne a kan da kuma ciki wani mutum da ke cikin da kuma da iyalansa Kana roƙon Allah Allah ya cika mana ga gudu taimaka mana ba mu iko mu mallaki wannan. Wa lakal amru wa bihamdik, shada wa atubu